الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد أن أواد سكي سرعا رمضكم كلم عليه وأن اللوكة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan ita ce halka ta ɗari da sittin da takwas a cikin wannan littafi na babban malamin taqiyuddin hilali Allah subhanahu wa ta'ala idikansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya ainihin wato huta da haka muna cikin karatun littafin nan na babban malamin taqiyuddin hilali a ah, wannan ita ce halka ta ɗari da wato sittin da takwas to za mu tashi almas'alatu الرابعة عشرة مسألة تقوم شاء ونقل صاحب الرماه من رماه يا ساكي سلمتها عن شيخه التجاني أنه قال يا فلا في صفحة أشاف نتلعته ما نفسه لا نفس مغنى الدشيمي لماه يفعل يتاكتي وأعطاني الله تعالى الشفاعة الله سبحانه وتعالى ya ba ni ceto kuma za ka ga cewa a tsani lahu ko a tsani lahu Allah ya ba shi yake cewa sai ka rasa sanin a ina Allah ya ba shi sannan fi ahali asarihi a mutanen zamaninsa haka ya faɗa min hini wuladati tun daga lokacin da aka haife ni ila ni mamati har zuwa lokacin da na mutu to kaga maganin wani mutum ya ce an ba shi ceto a wannan duniya babu nassi na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu annabi ya ce wannan karatu fa mu ba za mu gane wannan karatu ba wannan karatu ba gane shi za mu ba shi yasa su yi haƙuri lokaci ya wuce da za a ci da bauta ma Allah da tatsuniya da gatanan gatanan ku a'a duk mutumin da zai gina wani abu na addini ya kamata ya gina shi da qala Allah qala rasuluhu yanzu idan ka ce Allah subhanahu wata'ala zai ba manzon Allah ceto ko ya ma bashi tabbas ake jira lokacin ya yi zai yi kuma an kasa can da annabi zai ya fi wajen gida takwas wannan ya tabbata ba wanda zai maka musu don nasoshi sun tabbata haka shi yasa za mu ga alfazazi yana faɗa yana cewa lahu rutbatun fawqa simakaini kar sama wa kafu nadan da hakiki sahaba mata hamad وآي هدى بالأمر والنهي أهتمت إذا أجدت للرسل آي تقدمت فآي رسول الله أجلى وأدوأ أليس الذي هذا المفاخر والأولى بما نس من أي الكتاب وما تلا وأن يدانا في المكان الذي تلا أتم الورى جاها وأبهرهم هلا له المنع إجلا والشفاعة تخبأ حوا كل مجد للورى وجلالة وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة فمن شك فيه فهو حلف ضلالة أفي الحق شك بعد ألف دلالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ الفاظ هذه له رتبة فوق السماقين أجسمت وكف ندى تهدي الصحابة متاهمت وآي هدى بالأمر والنهي أهتمت إذا أدتت الرسل آي تقدمت وآي رسول الله أجلى وأجوء عليك الذي هذا المفاخر والأولى بما نس من أي الكتاب وما تلا وأن يدانى في المكان الذي تلا أتم الورى جهلا وأظهره هلا له المدر بلا الشفاعة تتبع يتي له رتبة النبي ينا دوان إلم متي أوجن ألا قد سمت واتتقو كتي فوق السماكين سمر تورالا نن سماكين sannan wa kafu na da ga tafin hannu na kyauta ta haƙi wacce take kama da as-sahaba girgije mata a lokacin da girgije ta zubar da ruwa yace wa ayi ayoyi na shari'a wacce ta kunshi bil amri umarni ayi kaza wannan hayi ko tace ce a bar kaza ukimat wacce aka kyautata ta idan ukitat idan aka lissafa ta aka hada lirrusuli da ragowar ayoyin da aka ba ragowar manzanni ta taqaddamat wata aya ce ta fi gabatuwa sai ce fa ayu rasulullahi ayun da Allah ya ba manzon Allah Ajila ita ce mafi bayyana wa adwa ita ce mafi haske sai ce alaikal ashe ba shi ne wannan da istifhamun ne da ma'anar taqrir ay huwa shine wannan da a hada itattaru al duk wata daraja wal kula da ɗaukaka. bima saboda abin da ita bata min ayin kitabi min ayin kitabi na ayoyin alqur'ani da annabi wa ma tala da abin da yake karantawa yace wa anna ta yaya ma yudana za a yi kusa da annabi fil makamin da tala a matsayin da annabi ya samu ɗaukaka sai ke a tambal wara annabi shine mafi cikar talakai jahar wajen matsayi a wajen Allah wa abharuhum sannan shine mafi rinjayen su hulan hula wajen sifa sai ce lahul madahu yudda annabi yana da yaban da ake bayyanar da shi wanda shi ma ga shi yabo ne yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karshe in aka ce Allah ya yabe ka to maganar yabo an gama duk wanda zai yi yabo bai kai ga yaban da Allah subhanahu ta'ala ya wa manzon Allah ba sai ce wa shafa'atu ga kuma ceto ba wanda aka boyewa annabi sai an tafi alkiyama wannan shine maganar da ifada a nan wajen to sai ga shi irin wannan maganar ana faɗa ana cewa shehu tijjani ya faɗa a cikin rimahu to kaga yanzu mu ba kaga yanzu ku kalla ku gani yadda ake ta ƙoƙarin daidaita matsayin shehu tijjani da matsayin annabi an ba annabi sabu'un mai da masani shi ma yana da nashi saba'un min masani amma har ya tafi lahira biwa wa mutane bayani ba menene nashi saba'un min masani ɗin an ba annabi ceto an ɓoye masa shi ma yana da nashi cetar kuma shi daga ran da aka haife shi ilahi ne mamati har zuwa lokacin mutuwata haka suka faɗa suka ce shehu tijjani Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa haka suka ce ya faɗa ya ce shi ma yana da nashi cutan da aka koye masa lahul madahi bila annabi yana da yabo da ake bayyana wa shafa'atu tukba'u shi ma shehu tijjani yana da nashi cetar da aka ainihin wato koye masa to a ba san wane ne iba shehu tijjani ma tabbas cewa mutumin kirki ne a gurin Allah da har za a ce shi ma yana da tabbas wai har Allah ma ya ba shi ceton shi daga zamanin shi lokacin da aka haife shi har zuwa mutuwarsa daga nan abu ya ci gaba ثم نقل ذلك an mu'allifi جواهر ma'ani. sannan aka nakalto wannan daga mai wanda ya wallafa littafin jawahirul ma'ani me yake faɗa aliyu Harazi wa fihi wa ziyadatu na sana da ƙarin shekara ishirin ma ba a ɗauka ce da mutanen zamanin shehu tijjani daga ran da aka haife shi hallin da ya mutu duk Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shehu tijjani ceton su Allah ya ba shehu tijjani ceton su sannan daga nan kuma shi mai wato abin nan ya ƙaro cewa a'a ai ba ma wannan ba daga nan ma an ƙara shekara ashirin ya zama wato kaga an samu ƙarin shekara ashirin sannan yake cewa ƙalin muhammad taƙiyuddin sai taƙiyuddin yake taƙaddama ya gabata anna الشيخ ahmad التجاني هو التجاني ولد أن في شجرة دبو إير تريد wato وتوفي ya rasu. shekara dubu ɗaya da biyu da talatin lilhijira wa bi ziyarati ishirina sana idan ka ƙara shekara ishirin ya kuri hasilu zai zamanto abin da ita tabbata wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wa shehu tijjani anna jami'a gabaki ɗayan bani adama ‘ya'yan annabi adamu al na waɗanda suke samun fi duniya a duniya min sanata alfi daga shekara dubu wa mai'akin da ɗari wa kamsina daga shekara dubu ɗaya da ɗari da hamsin ila sanata alfi wa ne zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu wa kamsina da hamsin kulluhum yadkhuluna kulunan jannata bila azabi duk za su shiga aljanna babu azaba bi shafa'ati shaykh al da ceton shehu tijjani wanda suka rayu a wannan karnin daga shekara ta dubu ɗaya da dari da hamsin zuwa shekara ta dubu ɗaya da dari biyu da hamsin kaga shekara dari daidai don shi an lissafa ya yi wajen shekara tamanin tun da ya yi wajen shekara tamanin to kaga a lokacin zai zamanto duk wanda ya rayu a wannan lokacin zai shiga aljanna babu hisabi wato bila azabin bi shafa'atin shifti jami to shine malam yace wa muddatu hadhihi shafa'a tsawon wannan ce tun mi'atu sanatin shekara ɗari 100 ولم da صاحب riba. Kuma shi mai ربا bai sa sharadi ba wala man naqala anhu wanda aka nakalto daga gurinsa an yakunu na su kasance musulmi bari mu tashi wannan odiyon duk da mun kwana biyu ba mu tashi wani abu ba eh? an kwana biyu ba a tashi wani abu ba ba nan maka kunna yi wani ba ya faɗa ba ma shehu tijjanin ba ya ce shehu ibrahim ma wanda ya gan shi billahi allazi la ilaha illa ko kafiri ne ya gan shi sai ya shiga aljanna bari in gani ko Allah zai sa in ga wannan ya ma kamata ne in lalubo shi kuma ba za a gan shi ba yanzu dan ku gane cewa a aikata suke yi ba shi yasa kwanan nan wani fari in tsallako ba daga can ya zo aka nuna shi aka ce duk wanda idan shi ranar kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibn an kwana biyu dama ba a tashi wani abu kuma ali to bari mu dan tashi wannan mutane su ji dan kada wani ya ce a ai ƙarya ake akwai wanda iran ga Allah ya ce billahi lazi la ilaha illa wa ko kafiri ne in shi ibrahim ya shiga aljanna eh ba na so in dinga kunna wannan udayin saboda wasu dalilai ba yanzu ta kama haka nan zan danna shi yanzu bari mu ji shi mu ji me yake faɗa za ku ji abin da yake faɗa yanzu yanzu nan الله سبحانه وتعالى إشهد الجلال والإكرام برحمتك يا أمر الرحمين يا رب العالمين يا مجيب الزائرين اللهم اختار عجلنا جابك ورسولك سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهمة مولانا شفامة ذلك وبسر خليفته الأكبر وجامع سره ظاهرا وباطنا جدا ومعنى مولانا شيخ الإسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله كما قال مجانا؟ إيه. نعم إيه، mutanen gana kun ji mu gane komai har Allah ma kun ji mu gane shi eh, har Allah ma kun ji mu gane shi manzala ma kun ji mu gane shi shehu tijani ma kun ji mu gane shi kaga shehu ibrahim ma daga gane ne duniya ta gane shi kafin duk duniya ta gane ta gane shehu ibrahim gane ta gane ta fara gane shi da haka nan ana maganar zancen yankurma kurma na ce to an tafi lahira Kuya hakuri ba zan baro ta ne eh, ana magana yin kurma na ce an tafi lahira in dai hukuma bai shiga aljanna ba ni ma tawa ba na so to kun ji mutanen gana sun riga sun san cewa in kurman nan baɗin kafiri ya mutu amma kaji wani yana cewa an tafi lahira idan Allah bai ba ɗin kuma aljannan ba saboda shi yana da tabbas ma zai samu <laughs> malam mutane ana wasa da al'amarin addini saboda shi ya riga ya ba kansa aljanna yanzu ba a'a shi ta san ma ba ma ya so saboda haka dan Allah jama'a ku ji jama'a ba to bari mu kara ji bari mu ji kurma yanzu haka wallahi tallahi yana aljanna wallahi tallahi yana aljanna eh sai bai shiga wani ba zai shiga ba irin sai irin sai ku ga wannan Najeriya irin aljanna ne irin su yoransu irin aljanna to yakubu ga wanda a najeriya kowa ya san kirista ne yanzu haka ba mu sani ba ko allah ya masa tauhidi ya musulunta kafin ya mutu tunda abun ba yana hannun mu bane yana hannun allah ne to amma ba yakubu ga wanda ko shi ibrahim din ba wanda ya isa ya bashi hukuncin cewa dan aljanna ne amma kaji wani ya ce yakubu ga wani dan aljanna ne hiransu ba yana cikin wanda suka ce sardauna ba eh hiransu kafiri ne bakin kafiri kafir kafir namijin kafiri kafir kafiri kafirci ma suna cikin wanda suka kashe sardauna amma kaji wani yana cewa dan aljanna ne to amma bari ku ji daga ƙarshe za ku ji menene madogararsa na cewa wayannan mutane yan aljanna ne kuzo a ba wannan baitin za ka karanta ba ayan ka karanta wannan baitin ai wannan bai tana na shugababbu ne na cikin gida ba shi ake karantawa ba baiti shi ma tijani za ka ɗauko eh, baiti shi ma tijani ya ce wa rubuye tuhu hauzun kabirun wa maganamun wa adun lira'in wa laura aku kafuru da ya rage da ya rage abu ka furu, ko maganamun wata hauzun kabe baiti shoman tijani shoman tijani da ya kawo yanzu zangon bare bari na kawo baitukansa kwanaki a nan wajen da komai nashi yake faɗa yana inki samunsa zuwa ga shehu ibrahim to bari ku ji baikin watakila waɗanda ba za su iya gane larabci ba in an ja sai mu fassara musu shi kalma kalma ya fara na farko waru uye tuhu yace uye tuhu fawzun to kun ji waru uye tuhu sai ce fawzun mai ma'anan uye tuhu ganin shi Ibrahim fawzun babbar rabo ne wannan shine kalma ta farko ko na biyu da ibada kabirun sannan fawzun din sai ya zamanto kabirun babba sannan me bari mu ji wa magnamu sannan wa magnamu me ma'anan wa magnamu shine babbar riba ce eh? mm, sannan wa sa'adun sannan kuma arziki ne sai ce me lira'in in ga wanda ya gan shi walau ra'ahu kafuru da ya rage walau ra'ahu kafuru ko da kafiri ne ita shau ibrahim in aka je lahira wannan shine ma'anar abin da yake nufi cewa shi malin sani zangon bari bari ya faɗa cewa ru'uyatuhu ganin shehu ibrahim fauzun rabo ne kabiru babba wa magnamun riba ce wa sa'adun arziki ne da ra'in ga wanda ya gan shi Wa laura abu kafuru ko da kafiri ne ya ga shehu ibrahim jama'a ba fa magana ba ce ta Allah ya ce annabi ya ce kawai baitin wani malami ne wannan baitin da shi aka yi hukunci cewa ga wasu arna suka mutu amma kuma ‘yan aljanna ne irin wannan in kana magana sai wani yazo yana ƙoƙarin siyawa wancan da hankulan mutane wannan na ɗan tashe shi ne bari mutane su fara zuwa eh, eh shi ne wani yadda hauzun kabirun wa maganamun wasu adin lira'in walau ra'ahu kaburu sami ake nema kuma yunkur mai irin abin da ya mace ibrahim bishi a gabanin kasar duk duniya ba wanda ya masa sannan ka ce kuma ya abin nan to wannan a bakinka mu dai mun san yunkur ma wallahi tallahi yana aljanna wallahi tallahi yana aljanna Allah ya Allah yana aljanna wannan magana shi wanda yana zangon bare bare ya faɗe ta zan ƙara mai ta baitin wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa maganamun wa sa'adun lira'in wa law ra'ahu kahuru ah, fasara ka ji wani Ibrahim fasara maka to sai an jima to wannan shine abin da aka faɗa da haka sai yakubu ga wani kana ganin suna manya-manyan kafare yanzu an ba su aljanna ina kuma ga wanda ke cikin ɗariƙar tijjaniya ai shi wannan ba ma magana ake ba da ransu manya-manyan kafare sun zo sun kashe sardauna kuma an ci yan aljanna ne can mutanen gana su za su yi mana bayani waye in kurma amma dai an ce shi in kurma irin abin da yawa shi ibrahim duk shugabannin kasa na duniya babu wanda ya masa da haka gashi nan an ce shi ma ɗan aljanna ne to shi ne malam a nan wajen yake cewa wa muddatu hadhihi shafa'a mi'atu sanatin shekara ɗari ولم يشترط صاحب rimahi mai rimahu bai sa sharaɗi ba wala man na tsala ko waɗanda aka ciranto daga gurinsu cewa an ya kunu musulmi na cewa sharaɗin ma waɗanda za a ceta a wannan lokacin su kuma musulmi kuma kun ji yadda ya faɗa shi wannan ba wai dole sai sun nama musulmi ba a'a wala da dari halin mu utabaru malam yace ba musani ba shin sharadi ana lura da shi inda hum a wajen su aw da mu'tabarin ko ba a lura da sharadin sai sun zama musulmi ko ba dole bane sai yace wa abunnu ina zatan annahu yabudu zai yi nisa an yura da jami'un nasi a ce dukkan mutane ake nufi muslimuhum wa kafiruhum musulmansu da kafirinsu lima ya zama alaihi saboda abin da zai a kan wannan min ta'atili shari'a na kore shari'a wa min shana'atil azima da kuma muni wanda yake babba wa idza faradna idan muka farlanta cewa annal murad bihim al muslimuna faqat wa inda ake nufi sune musulmai kadai yakunu zalika fi gayatil butlan wannan zai kasance ya kai makura wajen balla li'anna hadha al domin wannan falalar yace kowane bangare in ka dauka guda biyu matsala ne in ka ce da musulman zamanin da kafiran na shekara ɗari duka an ba shi tijjani cetonsu to kaga wannan bata shari'ar da annabi ya zo da ita ne gaba ɗaya in kuma ka ce a'a ai ana nufin musulmi ne kaɗai sai ya ce to wannan shi ma ɓanna ne bi an da hadal fadla domin wannan falalar falam ya hasul lil nabi bai tabbata ga annabi ba alladhi huwa sayyidu shufa'a wanda shine shugaban masu ceton alal itlaq domin ran da Allah zai tashi alkiyama shehu tijjani yana cikin waɗanda Allah zai faɗa ya ce yau mai hukumar ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu rahmanu kuma shehu tijjani yana cikin wa'inda a taron alkiyamar nan ake ta kirkatarka, sanda za a je a samu annabi musa da annabi nuhu da annabi ibrahim da annabi isa ana masa magana kowa yana cewa matsalar ta fi ƙarfinsa, da annabi adamu sai dai a je a samu manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine za mu ga cewa lokacin da za a je ana ta wannan tirkatirkan wannan ya ce sai dai a je wajen wannan wannan ya ce sai dai a je wajen wannan wannan ya ce sai dai a je wajen wannan a lokacin da ake ta wannan kai ɗauki ba da ɗan fa shehu tijjani yana wajen idan Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya bashi ceton irin yadda ya ba annabi me yasa idan ana zuwa ba zai ce to shi kenan ba ana laha ana laha ni da ita ni da ita ni da ita amma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da an je an same shi kai tsaye annabi zai faɗa a ranar ya ce ana laha ana laha ana laha ninke da ita ninke da ita to tare da shugaban masu cetar ba a ce duk wanda ya rayu a zamanin annabi ba a wannan alƙarnin da aka ce masa urunul mufaddala ba ce duk wanda ya rayu da annaba a wannan zamanin ba an ba shi ceto manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai cece shi ba wanda ya faɗi wannan magana saboda haka irin wa'annan maganganun muna ba da shawara da Allah ai kokari a cire su daga cikin littattafan ɗariƙa akwai inda alfazazi yake faɗa a shiriniya yana cewa a tabi ulumin lam takun fi da fatili shahadatuha lam tattarid bi tahasuli sai ce falillahi ma mustafa min ma'asi dalalna bi ijma'in wa nassin tawaturi ala annahu bil hubbi wal qurbi mufrad sai ce huwa al fard qad gassa al bi jam'ihi يهن فؤادي للوقوف برفعه أسى الضر من قلبي يزاه بنفعه دعائمه التي استقلت بشرعه biha yas'adu al ya ilayha fa yas'adu har yaje inda yake cewa risnal huda anhu mun gaje shirya daga annabi fa akarin bi isi ka me yake girman abinda annabi ya bari muka gada sai yace fa fi nashrihi da haka a cikin yaɗa shi ne ufnil hayata zan karar da rayuwata wa basihi da kuma ainihin wato yaɗa shi sai ce fakan tsaba min kalbin zuciya nawa ne ya koma ya yi tsarki ba a da kurfihi bayan zuciyar da ta lalace sai yake daren nasu tsoron mutanen duniya sun sani ga baki ɗaya ƙahu gaskiyar annabi yau ma ba a tun daga ran da Allah ya aiko shi amma matsalar shi ne walakin nahu fin nasi lin nasi sai dai ko da yaushe ba ka rasa masu hassada a cikin mutane wasu hassada ce ta sa suka ƙi manzan Allah suna ganin ya wani yaro zai taso sallallahu alaihi wasallam baban su bai mutu ya ban masa kuɗi ba kuma a ce su bi shi to shi ne sai ya ce a hasiduhu ya kai wanda ke ma hassada mutu ka mutu da bakin ciki sai yake inna aishaka an kadu wallahi rayuwarka tana cikin tashin hankali fa ha huwa fi wa fi dini sayyidu ga gashi shugaba ne a duniya ba yadda za ka yi yadda ka kai ta hassada haka za ka ji sunan yana ƙara ɗagawa kullum adadin sunansa ya fi na kowa yawa ana rikici da addininsa ana sosai an murƙushe shi haka yake kaiwa inda bai kai ma sai ya ce wa fiddini sayidu. a cikin addini kuma shi ne shugaba shi yasa ba za a gane girman shugabancin ba sai da Allah ya tara wannan ɗan adam ɗin taron da babu irin shi wanda zai je ma Allah magana ma an rasa shi wannan mutumin da wasu suka rena suke ganin ba kowa bane a ranan Allah zai nuna musu isasshe ne ce wannan mutumin ya isa shi yasa yake yuqadu bihi jayshu wa yu'maru masjid wato ana jagorancin rindina saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'maru masjid sannan ana raya ainihin wato masallaci sai ya ce da hashirka min mashrafiyun muhannadu takobi ka tsaugaya wa jini na wuce shine mashrafiyun wanda yake kirar hindu da hashirka annabi ya shafi shirka ya musibantar da shirka minhu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan warumhum rudainiyun wa sahamun musaddadu sallallahu alaihi wa alihi to ana nuna cewa lokaci yayi to za mu ka tsaya cewa bayanin zalika ma a kare da hulbukari fi kitabul wudu'i min sahihi bayanin wannan yana cikin Bukhari a cikin kitabul wudu'i a cikin wato sa sannan za mu ka tashi daga abdullahi dan abbas allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa allah ya masa rahama sai mu tashi daga nan sai a sai a dora in kuka lura mun fitar da abubuwa sun kusan kai guda goma yanzu saboda haka akwai abubuwan da Allah ya mushe tijjani kamar yadda suka faɗa amma Allah bai ma'annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba Allah kuma ya shiryar da mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ya kuma ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisan ta da mu da ƴan mu ƴan tijjaniya muna roƙon Allah ka sa abin da muke dan Allah muke yi Allah ka sa mu rayu akan Qur'ani da sunna mu mutu akan su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh